Oh. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar shida 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana. Da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin kokon san akwai shirin nan na Afirka a yau. ban sa muna tafi da shirin nan na amsoshin akidu da kuma shirin duniyar mu a yau. wanda su ne jira abin da za a saurara da dar Allah a sangon shirinmu na wannan lokaci. Amma kafin a ji abin da na ambata ɗin baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su a yau ne aka binne gawar shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas ismail haniya a birnin doha na kasar qatar babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrullah ya ce yaƙi ya shiga wani sabon mataki bayan kisan haniya da kuma fuad shakur shugaba biden na amurka ya ce kisan killar da aka yi wa ismaila haniya ba zai taimaka wajen tattauna batun tsagaita buɗe wuta ba To kuma ga labaran da ke da ke. An gudanar da jana'izar Ismail Haniya, shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwarmar Falasɗinawa ta Hamas a babban birnin ƙasar Qatar wato Doha. Taron jana'izar da ya samu halartar manyan jami'ai daga sassa daban-daban na yankin da mawasu wasu ƙasashen duniya. An bindigawar Ismail Haniya, wanda aka nana iya falas Falasɗinu a makabartar masarautar ƙasar ta Qatar da ke yankin Lusail a arewacin Doha. taron janazar ya samu halartar mataimakin shugaban kasar iran muhammad reza arif da kuma mukaddashin ministan harkokin wajen kasar ta iran ali bakiri kane da sauran manyan baki da wakilai daga bangarori daban-daban kafin hakan dai dubban masu zama makoki waɗanda suka hada da wakilan kasashen duniya da dama sun gudanar da sallar jana'iza a babban masallacin birnin doha masallacin muhammad bin abdulwahab wanda yake karkashin masarautar kasar ta qatar wanda aka tsaurara tsaro a lokacin da ake gudanar da taron an gudanar da addu'o'i da zanga-zangarin Allah wadda da kisan shugaban kungiyar gwamnatin Palestina ta Hamas Ismail Haniya a yankin zirin Gaza da kowa yammacin gabar kokin Jordan tare da wasu kasashe da dama da suka hada da Jordan din Lebanon, Turkiya, Yemen, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Iraki, Morocco, Tunisia, Algeria da dai sauran kasashe. Babban sakataren kungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah, Said Hassan Nasrullah, ya faɗa a wajen wani taro na cewa yaƙi ya shiga sabon wani ya ne bayan kisan da isra'ila ta yi wa babban kwamandan dakarun hezbollah fuad shukur da kuma shugaban ƙungiyar gwamnar palestinawa ta hamas ismail haniya a wani jawabi wanda aka watsa kai tsaye a wajen jana'izar shukur a ranar alhamis jagoran ƙungiyar gwamnati ta hezbollah ya ce isra'ila ta wuce dukkanin iyakoki ta hanyar aiwatar da wannan kisan gilla kuma dole ne ta yi tsammanin fushi da ɗaukar fansa daga dukkanin ɓangaren da suke goyon bayan yankin zirin gaza sai da hassan nasarullah ya ce ya umarci dukkanin dakaru na ƙungiyar hezbollah da ke kudancin ƙasar da su dakatar da ayyukan su a ranakun laraba da alhamis amma kuma za su ci gaba da ayyukan nasu da ƙarfi a yau juma'a ƙasashe da dama sun nemi ƙungiyar hezbollah da ta mayar da martani ta hanyar da ba za ta jawo barkewar yaƙi ba kamar da kuma wasu suke kiran ƙungiyar da ta kai zuciya nesa sai da hassan nasarallah ya ce babu wata tattaunawa akan wannan batu abinda za a yi kawai shine yaƙi wanda zai kawo daidaito a tsakanin ɓangaren da suke gwagwarmaya da kuma 'yan mamaya tabbas za mu mayar da martani da dukkanin ƙarfinmu a kan isra'ila wannan shine magana ta ƙarshe in ji sayyid hassan nasrullah sannan kuma yana cewa ƙungiyar ta hezbollah ba za ta kasance mai yarda da dukkanin wasu zarge-zarge waɗanda ba ta da masaniya a kansu ba kamar da cewa ƙungiyar ba ta ta masaniya ko hannu a harin makamin roka wanda aka yi a garin majdal shams wanda yake tuddan gola na ƙasar siriya da isra'ila ta mamaye a ranar asabar inda mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu ya ce isra'ila ta kai wannan hari na roka ne da gangan domin samun hujjar kashe kwamandojin ƙungiyoyin gwagwarmaya To jama'a masu kada a sha'afa labaran da ya suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce kisan gillar da aka yi wa shugaban Hamas Ismail Haniya kwata-kwata ba zai taimaka wa tattaunawar ta buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi a Gaza ba. An samu karuwar zaman ɗarɗar a yakin da ake a gabas ta tsakiya bayan kisan gillar da aka yi wa Ismail Haniya a ƙasar Iran da ake fargabar cewa tabbas iran din za ta mayar da mummunan martani a matsayin ramar gayya kan isra'ila hamas da rundunar wato zartarwa ta bangaren rundunar sojan kare juyin juhalin musulunci ta kasar iran dukkaninsu dai sun tabbatar da kisan gilan da ake wa haniya wanda ke cikin wani yanayi da ake gudanar da bincike a sa a dai lokacin da kuma isra'ilan take ci gaba da yaƙi ake kuma gudanar da tattaunawar tsagai ta buɗe wuta ba zai taimaka ma tattaunawar da ake ba in ji joe biden a tattaunawar da manema labarai yadda suka tambaye shi kan ko kisan hanyar zai tarwatsa tattaunawar da ake yi ta batun tsagai ta buɗe wuta sannan kuma joe biden ɗin ya ce ya tattauna da firaministan isra'ilan benjamin netanyahu akan wannan batu a ranar alhamis ɗin da ta gabata to a kuma majalisar hulɗa da musulmi na ƙasar amurka ta yi kira ga joe biden da tabbatar da cewa an ɗauki matakai waɗanda za su taimaka wajen kawo ƙarshen kisan da ake yi wa falasɗinawa maimakon yin shiru da bakin su da suke yi a matsayinsu na manyan jami'ai na kasar amurkan da kuma matakin da gwamnatin amurkan take ɗauka na taimakawa isra'ila da makamai domin ci gaba da aiwatar da irin wannan kisan gilla isra'il dai ta sanar da kwashe kusan kadada dubu biyu ta palestinu sannan kuma ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da wasu ayyuka ɗin na mamaye da kuma gina matsugunan yahudawa a cikin yankunan palestinawa da ke gabar yammacin kogin jordan ƙungiyar ta musulmai ƙasar amurka ta ce irin matakin da isra'ila take ɗauka wanda ya hannu riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma ƙa'idoji lamari ne wanda yake buƙatar a ɗauki matakai da suka dace domin dakatar da shi wanda kuma gwamnatin ƙasar amurka tana da ikon yin hakan da kuma maimakon ta ɗauki matakan da suka dace amurka tana mara baya ga dukkanin ayyukan da isra'ila take aiwatarwa waɗanda suka saɓawa doka da oda wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wade da kisan gilar da isra'ila ta yi wa shugaban ƙungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas ismail haniya a birnin tehran na kasar iran yanda wakilan dindindin na amurka birtaniya suka zargi iran din da janyo rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya maimakon yin allah wadai da abin da isra'ila take aikatawa na kisan kiyashi akan kananan yara da mata a zirin gaza a ranar laraba ne dai majalisar ta kira wani zama na gaggawa akan kisan gillan da aka yi wa haniya da suka buƙaci a fitar da bayani na yin allah wadai da hakan kasashen da suka kira wannan zaman dai sun hada da ita kanta kasar iran din da rasha algeria da kuma china wanda dukkaninsu sun yi maraba da daukar dukkanin mataki na yin allah wadai da wannan aika-aika da sai dai kasashen amurka birtaniya da faransa sun sa kafa sun shure kudurin da aka gabatar domin tattauna batun daukar mataki na yin allah wadai da wannan batu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla banda aka saurari suka cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shirye da zamu gabatar muku da dar Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci kuma na ƙarshe a wannan rana ta Juma'a. dukkanin sharshen da muka mata baki ɗaya za su zo muku ne bayan an hara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan agustan shekara ta 2024 wanda ya daidai da 27 ga watan muharram na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1922 alexander graham bell makirkiri kuma ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi alexander graham bell a yankin scotland na birtaniya a shekara ta 1847 daga baya iyayensa sun yi ƙaura zuwa ƙasar canada da farko sannan kuma suka koma amurka a ƙasar amurka ne ya fara bincike a kan sauti daga wannan lokaci ne kuma ya haɗu da shahararren masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka ta gudanar da ayyuka na gwaje-gwaje tare sannan kuma da ƙarshe alexander graham bell ya ƙirƙiro waya tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa masu saurare ko kun cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1990 sojin kasar iraki karkashin shugabancin saddam hussein suka mame kasar kuwait wannan ya faru ne jim kaɗan banda kasar iraki ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa wasu yankuna na kasar iran wanda kuma ya janyo yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu har tsawon shekaru takwas saddam hussein yana ikirarin cewa ƙasar kuwait ita ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin ƙasar iraki duk kokarin da kasashen duniya suka yi da kuma majalisar ɗinkin duniya na ganin cewa sun gamsar da saddam da ya kawo ƙarshen mamayar ƙasar kuwait hakan ya ci tura bayan watanni bakwai da mamayar ƙasar kuwait sojojin ƙasashen yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin amurka sun fitar da sojojin saddam hussein da ƙarfi daga ƙasar kuwait a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Agustan shekara ta 1945. Aka kawo ƙarshen taron Potsdam taro na uku kuma na ƙarshe na shugabannin ƙasashen ƙawance a lokacin yakin duniya na biyu daga ranar 17 ga watan Yuli zuwa biyu ga watan Agas na shekara ta 1945. An gudanar da zaman taron ne a birnin Potsdam kusa da birnin Berlin na ƙasar Jamus tare da halartar stalin truman da kuma churchill wato shugabannin tarayyar soviet amurka da kuma ingila churchill ya miƙa kujerarsa ta firaministan birtaniya ga clement attlee sakamakon shan kayi da yi a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a burtaniya taron na potsdam ya fi mayar da hankali ne akan tattauna yarjejeniyar tsaro wanda aka rataba hannu a kan so a taron yalta yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma makomar kasar jamus a yin wannan taro dai stalin na tarayyar soviet ya yi alkawalin shelanta yaƙi a kan ƙasar japan bayan ya koma birnin moscow wajen aiwatar da yarjejeniyar sirri wadda aka cimmawa a taron yalta a watan fabrairun shekara ta da da arba'in biyar hakan bai yi wa tarayyar soviet wata wahala ba domin kowa ƙasa da wata guda yaƙin duniya a yankin asiya ma ya kawo ƙarshe har yau shugaban ƙasar amurka truman ya sanar da stalin a yayin taron potsdam cewa amurka ta samu wani bam na nukiliya kuma za ta yi amfani da shi a kan ƙasar japan kuma amurka ta yi amfani da wannan bam na nukiliya a kan ƙasar japan a wannan lokaci duk da dai stalin bai shiga yaƙi da ƙasar japan ba a lokacin mataki na farko bayan kammala taron potsdam shine umarnin truman na kai harin bam na nukiliya a kan kasar japan a ranakun shida da kuma tara ga watan agusta na wannan shekara wanda kuma ya kai ga kisan dubban ɗaruruwan jama'a da kuma shan kai na kasar japan wanda kuma daga wannan lokaci ne japan ta miƙa wuya a yakin duniya na biyu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 A baya-bayan nan a fagen siyasar ƙasar Morocco, an ga yadda aka kama wasu 'yan siyasa da suka haɗa da 'yan majalisar dokoki da kuma waɗanda aka zaɓa a cikin al'ummar ƙasar a cikin al'amura da suka shafi almundahana da kuɗi da safar miyagun ƙwayoyi wannan matakai na aiwatar da doka kan kowa da kowa ciki har da jami'an gwamnatin ƙasar ya samu karɓuwa da faranta ran al'ummar ƙasar wanda hakan ke matsayin tsarkake cibiyoyi da kawar da lalatattun jami'ai kuma zai maido da aminci da ƙwarin gwiwa kan ayyukan siyasa tsakanin ranar biyar ga watan disamba zuwa uku ga watan janairun sabuwar wannan shekara ce kotun kare kundin tsarin mulkin ƙasa ta fitar da hukuncin tsige 'yan majalisar wakilai ƙasar guda biyar daga kan mukamansu na 'yan majalisar wakilai bayan da kotu ta yanke hukuncin ƙarshe kansu kan hannu a aikata laifuffuka daban-daban waɗannan 'yan majalisu ne da suke cikin jam'iyyu da suka fi rinjaye a gwamnati da kuma 'yan adawa waɗanda aka yanke hukuncin shari'a a kansu a kan shari'o'i da suka haɗa da almubazzaranci cin hanci magudi almubazzaranci da dukiyar al'ummar ƙasa bayar da cek ba tare da kuɗi a cikin banki ba saboda yaudara da zamba cikin aminci majiyoyin yaɗa labarai sun bayyana cewa majalisar ta kuma sake yanke shawarar miƙa takardun wasu wakilai hudu na, na majalisar zuwa kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar domin tsige su daga matsayin 'yan majalisar ƙasar bayan kotu ta yanke hukuncin cire su daga zama mambobi na majalisar dokokin ƙasar bayan sun kasance daga cikin waɗanda aka zaɓe su saboda samun su da aikata laifi da ya saba wa dokokin ƙasa a gefe guda kuma kimanin 'yan majalisar wakilai ashirin ne na jam'iyyu masu rinjaye da na 'yan adawa suke fuskantar shari'a akan wasu bayanai da suka shafi almundahana da kuɗaɗen jama'a da sarrafa miyagun ƙwayoyi wasu daga cikinsu kuma an ɗaure su a gidan yari. bayan yanke musu hukunci na farko kansu bayan yanke hukunci na farko kansu yayin da wasu suke ci gaba da fuskantar shari'a a kotu na ƙarshe daga cikin waɗannan buɗaɗɗiyar bayanai shine Kiran da aka yi wa ɗan majalisa kuma shugaban majalisar tarayya na birnin ƙasar alkabir muhammad simo wanda ke cikin jam'iyyar national rally of the independent party wanda ke jagorantar gwamnati tare da ma'aikata goma sha biyu daga jam'iyyar domin gudanar da bincike a kan zargin almubazzaranci da dukiyar jama'a kamar yadda kafafen yada labarai na kasar maroko suka rawaito. Alƙalin da ke bincike ya bayar da umarnin hana dan majalisar dokokin fita daga kasar ga dan majalisar dokokin tare da ƙwace dukkanin kadarorinsa amma banda hana shi albashinsa na ɗan majalisar dokoki a hirarsa da gidan talabijin na aljazira ɗan majalisar dokokin ƙasar muhammad alsimo ya musanta duk zarge-zargen da ake yi kansa kuma ya ce bayi da labarin cewa an haramta masa gudanar da tafiye-tafiye da kuma kwace masa ƙaddarorinsa ya kuma bayyana cewa a halin yanzu ana gudanar da bincike kan yadda takardar da kafofin yada labarai suka dora suka dogara da su domin ƙoƙarin gano tushenta da ingancinta ya ci gaba da cewa an saurare shi a zaman farko da alkalin da ke bincike a birnin rabat tare da wasu ma'aikatansa kuma har yanzu ba a kai ga gano wani zargi da ake yi kansa ba a hukumance batun bayyanar sunayen 'yan majalisun dokoki da shugaban wata kungiya da masu saka hannun jari a cikin batun sarrafa miyagun kwayoyi ya haifar da kace na ce a baya-bayan nan bayan da wani babban mai safar miyagun kwayoyi wanda ɗan asalin ƙasar mali ne da kuma ake tsare da shi a ƙasar maroko tun daga shekara ta 2019 da ya yi ikirari a barazanar da ta gabata cewa yana da abokan hudda a harkar fataucin miyagun ƙwayoyi ciki har da 'yan siyasa da manyan jami'ai na maroko daga cikin sunayen da ake sa ido kansu a cikin wannan batu waɗanda aka fi sani a kafafen yada labarai da suna escoba of the desert akwai ɗan majalisa shugaban majalisar ma'aikatan casablanca sa'id nasir da shugaban yankin gabas abdulnabi albaiwi albawi dukkaninsu jagorori ne a jam'iyyar City and modernity party da suke cikin gwamnati kuma ana tsare da su jam'iyyar City da modernity party ta yi gaggawar dakatar da mambobin jam'iyyar biyu da ake zargi da hannu a badakalar kuma a cikin wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar ta jaddada amincewarta kan 'yancin kai da ɓangaren shari'a ke da shi da kuma kwaɗayinta na bayar da duk wasu lamunin doka da shari'a don bin diddigin waɗanda rikicin ya shafa kafofin yaɗa labaran Morocco sun bayyana cewa ana bibiyar waɗanda ke da hannu a cikin wannan harka waɗanda adadinsu ya kai ashirin da biyar bisa zarginsu da aikata wasu laifuka waɗanda suka haɗa da kasancewa cikin yarjejeniyar da aka yi niyyar don mallaka kasuwanci sarrafawa fitarwa da ƙoƙarin fitar da miyagun ƙwayoyi hakanan batun cin hanci da rashawa a cikin takardar hukumomin ƙasar hakika gudanar da aiki da ke shafar 'yancin mutunci da ke shafar 'yancin mutunci wanda ake cin zarafi wanda ake cin zarafin mutum da nufin gamsar da sarrai rai an gano wasu takardu da suke tabbatar da aikin da aiki da ƙulla yarjejeniya ƙarƙashin ƙarƙashin tilastawa gami da sauƙaƙa hanyar shige da fice na wasu mutane 'yan Morocco daga cikin masu riƙe da sarauta a ƙasar ta Morocco da suke membobi a cikin gungun masu laifin mu'amalar miyagun ƙwayoyi da masu ɓoye abubuwan da aka samu ta hanyar waɗannan ayyukan laifuka. Hukunce-hukuncen da kotuna suka fitar domin kame mutane da gudanar da shari'ar wannan adadi mai yawa na 'yan majalisar dokokin ƙasar da zaɓaɓɓun jami'an gwamnati suna haifar da ayar tambaya game da hancin zaɓukan cibiyoyi da kuma ingancin dukkanin tsarin dimokuraɗiyya. kan haka farfesa kan ilimin fasahar siyasa a jami'ar sidi muhammad bin abdullah da ke faz ismail hamudi ya bayyana cewa kama jami'an ƙasar da ɓangaren shari'a ke yi tun daga wasu zaɓaɓɓun jami'ai ta fara ne bayan zaɓen gama gari da na 'yan majalisar dokoki a shekara ta 2021 a zantawarsa da gidan talabijin na aljazeera net hamudi ya yi nuni da cewa ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar morocco ta miƙa fayil-fayil masu yawa ga ɓangaren shari'ar ƙasar daga tsakanin shekara ta 2021 zuwa 22 kan zargin almundahana da sama da faɗi da dukiyar ƙasa gami da cin hanci da rashawa da kuma yawan amfani da iko a matsayin wajen wawure dukiyar al'umma sannan bayan haka aka fara aiwatar da mataki na biyu na fara bankaɗo jami'ai masu hannu a harkar muggan ƙwayoyi tun daga shekarar da ta gabata a tsakanin zaɓaɓɓun 'yan majalisun dokokin ƙasar da kuma waɗanda aka zaɓa a cikin al'ummar ƙasa kan zargin da ya shafi hannu a fatocin miyagun ƙwayoyi hamudi ya yi la'akari da cewa mafi yawan waɗanda ake tuhumar su a batun hannu a harkar muggan ƙwayoyi da batun cin hanci da rashawa sun fito ne daga jam'iyyun siyasa daban-daban musamman manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda uku da suka kafa gwamnatin haɗin gambiza kuma mutane ne da suke riƙe da muhimman mukamai a gwamnatin ƙasar kakakin gwamnatin maroko ya yi nuni da cewa mutanen da suka wurga kansu cikin wannan badakala daga jami'ai da shugabannin jam'iyyun gwamnati da zababbun cibiyoyi irin majalisar dokoki ana ɗaukan su a matsayin kutsawa cikin jam'iyyun siyasa da ke kusa da madafin iko don haka ake ɗaukar waɗannan jam'iyyun ta hanyar zaɓaɓɓun cibiyoyi domin su rufa musu asiri abin da yake ganin lamari ne mai haɗari ga tsarin dimokuraɗiyya da cibiyoyi da aka zaɓa abin da ya ƙara dagula al'amura a cewar hamudi shine mutane masu hannu a sarrafa miyagun ƙwayoyi da cin hanci da rashawa su ne ke riƙe da muhimman mukamai a cibiyoyin gwamnatin ƙasar kuma hakan ya zo ne a wani yanayi na kashe-kashen siyasa da kuma raunin amincewa da zababbun hukumomi da masu shiga tsakani kamar ƙungiyoyi jam'iyyu majalisa da majalisar tarayya a nashi ɓangaren farfesa na kundin tsarin mulki a jami'ar hassan awwal abdulhafiz al-yunusi ya rubuta abubuwan lura da yawa game da bin diddigin shari'a na kwanan nan na zaɓaɓɓu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke baku damar zufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai ni ne Hassan Barka ke muku lalle marhaban a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio Musulunci Radio Iran mai albarka. Kuna tare da Usman Mamman wanda aka da sani Usman Bulat daga nan Borno a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina na gance da harin da Israel ta kai ni a cikin ƙasa Iran. To, ina kira ga 'yan gwagwarmaya wannan yaki ba na Iran kaɗai ba ne, namu ne 'yan gwagwarmaya musulmi gaba ɗaya. Idan an tashi mai da murtali, ka ma da wasa a yi bakin rai bakin homa kuma ka'a mata wani sako-sako daga nan ga mutu gudu irin wannan abin da hausa ke cewa gudu ta rasa wanda za ta tarewa ina kira gare ku kasashen iran da siriya da kai duka yan ma gaba daya in an tashi mai da martali a musu gaba daya harankata kaf a zubin musu kar su gane komi insha Allah kamar yadda aka yi musu wancan hari na farko ba su gane komi ba to wannan gamin ma haka za a musu su rasa abin da za su tarewa su dai su aza hannu ga kai su kuka ina fatar daga wannan abin ya kasance karshen Isra'ila ya zo kuna tare da Usman Mamman wanda aka da sani Usman Bulat daga nan birnin Accra jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOH gidan musulunci na irin mutum mai magana ni ne Jibrin Bako Bunga da ke jihar Bauchin Najeriya. Ra'ayina game da yin zanga-zangan Najeriya ni gaskiya a nawa ganin wannan shine daidai. Domin tsakani da Allah wani lokaci domin gwamnatin Najeriya wannan kan ta gane cewa lallai an kai talaka bango abubuwan da ake mana gaskiya ya ishe mu in ba da hakan ba gaskiya babu wata mafita da mu talakawa najeriya muka hango ma kanmu in ba da wannan ta hanyar zanga-zangan yawa kuma kamar yadda mu suka umarce mu zanga-zanga ce na lamana ba tashin hankali ba ba kuma zuwa da aji a samu dukiyar wani a ce da a je ko a sa mata wuta ko a kacaccala ba a'a zanga-zanga ce ta lamana na nuna rashin jin daɗin abubuwan da ke tafiya a wannan gwamnati ta Ahmad Bola Tinubu ta Najeriya. Sigari in ka duba yanayin rayuwa gaskiya abin zai sai dai la haula wala kawata illa billah rayuwa ta yi tsada kullum ya ka dinga jin farashi yana hawa ba dai ka ji farashi yana ƙasa ba magana ta domin Allah mu talaka na jira muna cutuwa ka ji an ce maka abu farashi ya iyo ƙasa to in ka sa ido ka zo ka samu amfanin gona ne na muna talakawa shine yake yin ƙasa amma kan masarufi pizza kwata-kwata ko alamun ƙasa bai kullum daɗa hawa yake masana su kansu shugabannin namu 'yan majalisun namu da muka wuce tasu domin su je saman su duba mana menene rayuwarmu mu su zo mana da su taimaka mana ba damuwar su hakan ba daga sun je kawai an ba su kuɗi su rubuce ciki a kai ba damuwar su mu talaka ba damuwar su iyalansu yawa kawai sun je kawai yan jari hujja ne Salamu alaikum Radio Tehran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da ra'ayikan mu da kullum mai muku magana alkasim ne a gades a yau ina ɗauke da ra'ayi na saman wannan haramtaccen hari wanda haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kai ma eh, Usman Hanini shugaban siyasa na ƙungiyar Hamas a cikin ƙasar Iran to gaskiya mu wannan abu da Allah wadda da shi kuma wannan abu shi ke nuna cewa ƙasar isra'ila ba abin da take tafkawa a cikin gaza illa asara saboda ta tabbatar da cewa wannan yaƙi da take yi a cikin gaza ta nuro tana ta asara kayan aikinta da sojojinta da ɓannan kuɗaɗe wanda take kuma ba tare da ta cima ajandar da ta sama ta shiga gaza ba. don haka nan aka gani cewa tana dan ɗauke wa'ansu eh, mayan manyan shiga-shigai na ƙungiyar hamas to ni gaskiya kira na a nan ƙasar iran ita da cikin ta aka yi wannan abu kar ta yi wasa da wannan abu saboda idan ta yi wasa da shi to gaskiya tsaron iran yana iya shiga cikin barazana ta yaya za a cewa ƙasa wata ƙasa mai incin kanta wata ƙasa hatta ta taso ta zo cikin ƙasa ta tabka irin wannan ɗanyen aiki to muna kira da ƙasar iran da al'ummar duniya musulmai su ci gaba ba da al'ummar gaza a da allah ba su sa'a kuma mun tabbatar da cewa ƙarshen isra'ila ya so hezbollah ƙasar lebanon allah taimake ku husi allah ba ku sa'a yemen allah sa wannan ƙarshen isra'ila ne ya zo sashen hausa alkasum ne agadis salamu alaikum To kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Maidala a ƙaramin hukumar Kolar da ke cikin gundumar murya a cikin jihar Damagaram. Yau kuka na shine ga shugaban ƙasar mu ta Nijar Abdulrahman Tani. Wallahi matasan mu wanda suke yankin Boshari wanda suke zamani a cikin yanki na Haruba arewacin Mali. Wallahi wannan yaki da ake suna tsakiyar wallahi suna tsakiyar kullum kukan su ya za a yi mu su da addu'a ya za su kubuta da rayukansu. Ga wannan dama muke kira ga mai girman shugaban ƙasar mu ta Nijar dan Allah mun sani shugaba ne mai jin tausayin talakawa ta inda suke a duk hanyoyin da zai zama to ko ta hanyar sasanci ko ta magana da shugaban mali yadda za a yi wannan al'ummar tamu da suke jike na nijar ba ma na garin boshar kadai ba a sama musu da hanyar da za su samu su shigo cikin iyalansu ba magana dukiya ba ake wallahi kullum suna cikin matsala wannan matasa suna cikin matsala wallahi ya kamata a ce an tausaya musu an tura musu hanya domin a samu wa'annan al'ummar tamu ta nijar a kubutar da su gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da fatan wana cikin koshin lafiya game da wannan mauni idan kuka kawo mana na abu abin da ke kasancewa a kasar mu Najeriya. To na farko dai sunana Ibrahim ne wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger. To al'amarin Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin saboda duk wanda za a bawa labari game da abin da ke kasancewa a Najeriya sai dai a kaje a kafafen watsa labarai amma abin ya wuce hakan lalacewa ta barbarewa a bangaren gwamnatin najeriya abin ya wuce duk wani mai tunani domin saboda shugabannin mu hakikanin gaskiya babu wani alkawari daya wanda za a ce suka ɗauka suka cika mana babu babu shi in kuma akwai shi ma to ina mutum zai nuna shi ce ga wani alkawari da aka cika mana babu ko ɗaya saboda haka muna fatan mu dai Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi kuma wannan zanga-zanga Allah sa ta zama sula na jiya wannan gwamnatin mutum ya kasance an samu gwamnati ta musulunci ba ta demokuraɗiyya ko ta wani soja ba haka a'a gwamnati ta musulunci muke bukata domin shi kaɗai ne mafita gare mu ga kowa da kowa hatta wanda bai da addini na musulunci ita ce kowa gare shi muna muku fata alkhairi. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan na jamhuriyar musulunci Iran. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar. Jihar Maradi Hassan Barka ina maka fata alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan wannan rado mai tara albarka. Allah shi mawafika. to shawara ga 'yan uwanmu danginmu makwabtanmu 'yan najeriya kira da ke gare mu gare su don allah don annabi zanga-zangar nan da za a yi ta kasance su ba mara kunya ta kasance kada a yi zanga-zanga abin da zai zama sanadin rasa rayukan ɗan adam ku dibi halin da ake ciki an kashe wancan an ɗauke wancan an kulle sai an kai kuɗin hansa a hansu ga matsalar boko haram bata ƙare ba ga matsalar yankin nafi ga matsalar yan ta'adda shin wannan matsaloli guda uku ina ne za a sa ina ne za mu sa kan mu yan uwa mu yan Najeriya kiran da ke gare mu gare ku dan Allah da Annabi idan aka tashi wannan zanga zanga to a yi ta lumana to muna roko ga Allah subhanahu ya zaba mana abin da zaba muku abin da ya zama alkhairi mu duka tare da mu da ku abin da ya shahi Najeriya kamar ya shahi jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala a barakatu gidan radon teran gidan radon musulunci. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya dan walo daga nan jamhuriyar Nijar? kwankwar nan jihar Maradi kuma ne rinin takwarnaka ina muku kyakkyawar fata zuwa gari to ni dai tawa shawara ni Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walo ina kira ga mutanen Nijar? da 'yan san waje duka wanda cikin Najeriya zanga zanga nan da za su yi kuka aita da ku in ba ku taho gida ba ku samu wani wuri ku shige ku can sai zanga-zanga su kenan ya an ga tsanani akwai sauki wannan da tsanani da an ka gani ai adda Allah zai mana maganin ta zanga-zanga ba ta kawo alkhairi cikin kasa tun da zana yi zanga-zangan nan abin ya zan jaraba a bige mu wani kaya ko a kashe wani ka gani kenan yanzu ku yi zamana ku samu ta zuwa ku yi dibi gabas ku yi asa gabar la in wani tsarmi ne Allah shi muku maganin shi shi ya yi a ta zanga-zanga lokaci ne na duniya jama'a ta yawa kenan dole ka tashi hankali shi ya dole yunwa ta yi yawa jama'an nan da sun kai ya su ne su ka kyaran rayuwa eh amma ina muku fatan alkhairi Allah ya sa abin da za ku yi kuma ne ya zama alkhairi ni dai ta shara inda dai barin ta an kai a bar zanga zangan ai zaman ai adda a koma ga Allah kuna tana na ku Ibrahim ganan ka dan wuro daga nan kwankwarnan da mar kuma ni da ta kwarna ga ina muku Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya ne daga cikin tashar da magaran. E ra'ayina na yau a bisa zanga-zangan nan da Najeriya suke fama za su yi gobe idan Allah ya so. To shi dai abinda muke so dai a yi dai a hankali. E a a hankali. Duk abinda da maslaha bata bada shi ba e, tashin hankali bai bada. A dai lallaba a yi a hankali a yi ta lumana. Sabida kule ga irin Sudan da wannan ƙasa guda. Yanan shi komi lallaba ake sai ga Allah ka sauki kuma kamata a dage da addu'a a dage da addu'a ita addu'a ita ke maganin komai a ita alkunutu sai ga Allah ya kawo sauki shugabannin in masu shiriwa ne in aka matsa da addu'a sai ga Allah ya shirya su in ko ba masu shiriwa bane Allah yana iya sige su a kawo wanda za su wa talakawa adalci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci da farko suna na malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maraji to wannan zanga-zanga na farko su dai shugabanni su Allah ya dora ma nauyin al'umma kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya sa ga al'umma suna so ya kamata a shaye masa hawaye menene duka ummul abaisa ana ta cewa tallafin mai ni gani nake yanzu ko tallafin mai aka aka janye kuna gani ku yan Najeriya tsadar rayuwa za ta kaucewa diban da abu ne ya game duniya baki daya to in shine masalaha a janye a gani to shi inda matsala mai iko yake idan ya zo ya yi gwamin jaki saboda abin da ke gyara mulkin shi ko abin da ke gyara kujerar mulkin shi ko abin da za siyasa ya sa mulkin shi ya ci gaba to sai ga in ya dawo baya shi mulkin shi yake gani da yayi kaza zai zama gurgu to saboda haka shi babu ruwan shi da al'umma da abin da za su zama to zanga zanga duk yanda aka yi musulunci babu ita a musulunce babu ita to inda tsiyar take shi bature shi ya kawo ta cikin dokar kasa musamman ma ta Najeriya shi yasa wasu ke gane inci ne to inda a bi ta a yi ta irin yanda adalci ya ce to da ba matsala amma da an da aka hito wani da shagon shi a balle wani da motar shi a toye wanda bai san hawa bai san sabka ba shi ma ba ma jami'in gwamnati bane ba dan kasuwa ne ba abin da ya gama shi da gwamnati balantana a ce shi ya shahi gwamnati a zo a mashi banna to kun ga nan ne matsalar tai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tsoron fitina saboda in ta taso tana shahuwa har wanda babu ruwan shi ciki ina muku fatan alkhairi ubangiji Allah kiyaye Allah ƙara kiyaye kasashen baki nagode magana malam Kabiru To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan Barka a gadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. amsoshin fikihu. Masu Masu saurare ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na fatoyin musulunci inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin johalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun bijiro muku da bayani ne kan hanyar tabbatar da ijtihadi da alamiya wato malamin da ya fi sauran malamai zurfin ilimi da sanin hanyoyin hanyoyin fitar da fatawa da kuma hanyar sanin fatawar mushahidi. To a cikin shirinmu na yau za mu yi bayani ne kan batun ci gaba da yin takalidi da marja'in da ya rasu wato yin koyi da fatoyin mushahidin da ya rasu sai a biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya wani mutum yana takalidi da wani keɓantaccen mushtahidi bayan rasuwan imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi kuma a halin yanzu yana son komawa ga takalidin imam a karo na biyu shin hakan ya halarta gare shi amsa komawa yin takalidi daga raye da ya cika sharaɗin ishtihadi zuwa takalidin wanda ya rasu bai halarta ba a bisa itiyadi amma da mushtahidin rayaye ya kasance bai cika sharuɗan da ake nema daga mushtahidi ba a lokacin da mutumin ya koma gare shi to wannan komawa gare shi ɓatacciya ce don haka a wannan lokaci bai gushe ba daga kan takalidin imam yardan Allah ya tabbata a gare shi don haka yana da zaɓi wajen ci gaba da kasancewa a kan takalidin imam ko kuma komawa ga mushtahidi raye da ya halarta a yi takalidi da shi tambaya na kasance na kai shekarun da hukunce-hukuncen shari'a suka hau kaina a lokacin imam Khomeini yardan Allah su tabbata a gare shi yana raye sai kasance ina yin takalidi da shi a wasu hukunce-hukunce amma a wannan lokacin batun hukunce-hukuncen takalidi ba su bayyana gare ni ba wato ba ni da masaniya kan hukunce-hukuncen takalidi to a halin yanzu menene hukunci na Amsa, idan ya kasance kana gudanar da ayyukanka na ibadu da sauransu a lokacin rayuwar imam yardan Allah ya tabbata a gare shi daidai da fatoyinsa, to ka kasance kana yin takalidi da shi ko da kuwa a wasu hukunce-hukunce ne, don haka ya halatta gare ka ka ci gaba da yin takalidi da shi a dukkanin hukunce-hukuncen shari'a. Tambaya. menene hukuncin ci gaba da yin takalidi da marja'in da ya rasu idan ya kasance marja'in shine mafi sani amsa ba wajibi ba ne ya ci gaba da yin takalidi da marja'in da ya rasu ko da kuwa shi mafi sani a tsakanin malamai da suke rayayyu amma bai dace a bar aiki da itiyadi ba wajen ci gaba da takalidi da marja'in da ya rasu wanda yake shine mafi sani tambaya shin neman izinin marja'in da ya fi sani don ci gaba da yin takalidi da marja'in da ya rasu ake lura da shi ko kuma zai yiwu neman izinin kowane mushtahidi amsa ba dole ba ne yin koyi da marja'i da ya fi sani akan batun halarcin ci gaba da yin koyi da fatoyin marja'in da ya rasu saboda batu ne da aka samu tarayyar malamai kan halarcinsa tambaya mutum ne yake yin takalidi da imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi bayan rasuwarsa sai ya fara yin takalidi da fatoyin wani mushtahidi kan wasu fatoyi sannan bayan rasuwar wannan mushtahidin menene hukuncin da ya hau kansa amsa ya halatta gare shi kamar yadda ya gabata ci gaba da yin takalidi da marja'in farko a batutuwan da bai bar takalidi da shi ba kamar yadda yake da zaɓi yin takalidi a hukunce-hukuncen da ya koma yana takalidi a kansu da marja'i na biyu tsakanin ci gaba da yin takalidi da marja'in na biyu da ya rasu ko kuma komawa zuwa ga wani mushahidi rayayye tambaya na yi tsammanin bayan rasuwar imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi baya halatta ci gaba da yin takalidi da marja'in da ya rasu daidai da fatawarsa shi imam din don haka dole ne mutum ya zaɓi wani rayayyen mushtahidi shin ya halatta gare ni na sake komawa yin takalidi da marigayi imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi amsa baya halatta gare ka komawa ga yin takalidi da imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi a yin koyi da hukunce-hukunce da ka koma yin takalidi kansu ga marja'i a akan ihtiyadi sai dai idan ya kasance fatawar mushtahidin da yake raye ita ce wajabcin ci gaba da yin koyi da takalidin mushtahidin da ya rasu da yake mafi sani kuma ya kasance kana da imani lallai marigayi imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi shine mafi mafi sanin mushtahidai da suke raye to a irin wannan hali wajibi ne kanka ka ci gaba da yin takalidi da marigayi imamu komeni yardan Allah ya tabbata a gare shi tambaya shin ya halatta gare ni komawa ga mushahidin da ya rasu a wani batun hukunci guda wani lokaci kuma komawa ga fatawar mushtahidi rayayye mafi sani a wannan fatawar duk da cewa akwai saɓanin fatawa a tsakaninsu akan wannan fatawar amsa ya halatta ci gaba da yin koyi da fatawar mushtahidin da ya rasu sai dai bayan komawa ga mushtahidi rayiye to baya halatta sake komawa ga mushtahidin da ya rasu a bisa ihtiyadi tambaya shin wajibi ne akan mai yin takalidi da marigayi imamu Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi da masu son ci gaba da yin takalidi da shi su nemi izinin ɗaya daga cikin marajiai da suke rayu ko kuma tarayyar mafi yawan marajiai da malamai maɗaukaka kan halarcin ci gaba da yin takalidi da mushtahidin da ya rasu ya gamsar amsa ya halatta a irin wannan batu samun tarayyar malamai akan halarcin ci gaba da yin takalidi da marja'in abin da ya rasu don haka ci gaba da yin takalidin marigayi imamu kwameni yaddan Allah ya tabbata a gare shi baya buƙatar komawa ga wani mushtahidi keɓantacce a wannan batu tambaya menene ra'ayinku maɗaukaki akan ci gaba da yin takalidi da mushtahidin da ya rasu a wani batun fatawa wacce mutum ya riga ya yi aiki da ita a lokacin rayuwar mushtahidin ko fatawar da bai yi aiki da ita ba amsa ci gaba da yin aiki da fatawar mushtahidin da ya rasu a dukkanin fatoyinsa har da waɗanda bai taɓa yin aiki da su ba ya halarta kuma ya gamsar tambaya a bisa dalilin halarcin ci gaba da yin takalidi da mushahidin da ya rasu shin wannan hukunci ta hada da dukkanin mutanen da suka kasance ba su balaga ba wato waɗanda hukunce-hukuncen shari'a ba su hau kansu ba a lokacin rayuwar mushahidin duk da suna sane da fatoyinsa amsa babu matsala wajen ci gaba da yin aiki da fatoyin mushtahidi da ya rasu matuƙar an fara yi masa takalidi ta ingantacciyar hanya ko da kuwa kafin balagar masu takalidi ne a lokacin rayuwar mushtahidin Tambaya, mun kasance daga cikin masu yin takalidi da Imamu komeni yardan Allah ya tabbata a gare shi kuma mun ci gaba da yin takalidi da shi bayan rasuwarsa mai cike da bakin ciki watakila za mu samu canjin wasu hukunce-hukuncen shari'a musamman mu da muke rayuwa a zamanin da ake gogayya da masu girman kai na duniya. don haka muke ganin muhimmancin komawa gare ku sakamakon haka muke son komawa gare ku a fagen takalidi shin za mu iya amsa ya halatta gare ku ci gaba da yin takalidi da imamu kwameni yadda Allah ya tabbata a gare shi don haka babu dalilin da zai sanya janye yin takalidin ku da gare shi idan kuma akwai buƙatar sanin wani hukuncin shari'a a wasu sabbin bangarorin abubuwan da suke faruwa za ku iya aikewa da tambayoyinku zuwa ofishinmu kuma Allah maɗaukaki ya shiryar da ku zuwa ga amincewarsa. tambaya menene aikin mai yin koyi da marja'i a lokacin da ya samu tabbacin cewa akwai wani marja'i da ya fi shi zurfin sani amsa wajibi ne a bisa itiyadi komawa zuwa ga marja'in da ya fi zurfin sani a fagen harkokin shari'a a bangaren da aka samu sabanin fatawa tsakanin marja'insa da yake yin koyi da shi da kuma sabon marja'in da ya fi zurfin ilimi akwai tambayoyi biyu kamar haka tambaya ta farko ita ce a wace fuska ce ta halarta ga mutum mai yin koyi da fatawar mushtahidi da zai canza takalidinsa zuwa wani mushtahidin na daban tambaya ta biyu ita ce shin ya halarta canza yin takalidi zuwa ga mushtahidin da ba shi ne mafi sani ba idan ya kasance fatawar marja'in da ya fi sani ba ta dace da yanayin zamani da muke ciki ba ko kuma yin aiki da fatawarsa zai zame wahala amsa ta farko ita ce baya halatta a bisa itiyadi komawa daga marja'i rayeye zuwa ga wani marja'i rayeye sai dai idan ya kasance marja'in na biyu ya fi sani kuma fatawarsa kan wani batu ya saba wa fatawar marja'in na farko amsa ta biyu ita ce ba ya halarta barin marja'in da ya fi sani zuwa wani mushtahidi na daban saboda kawai tunani maras tushe ko kawai riya rashin dacewar fatawarsa da yanayin da ke kewaye da su ko kuma don kawai saboda yin aiki da fatawarsa akwai wahala Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. أقولها Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Surati Yunus aya ya tisini mpaka aya ya tisini na mbili. Bismillahir Rahmanir Rahim Wajawazna bi bani Israil Wajawazna bi